Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar talata 28 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya za a ji matsayin shugabannin addinai kan tashin hankula. Za kuma a ji cewa a jihar Naija an shiga yaƙi da ƙwaya musamman ma tsakanin matasa. wasu ma masai suke shaka wasu na samun kashin ko kadangare ne su shi kamar taba kamar wiwi su sha To Allah shi kyauta kamar kowace ranar talatar baba ya kuma kiri na tafa da shirin a dawo lafiya za kuma aji silamin muna barma da sharhin jaridun Nijar muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hatsi ga cikakkun labaran. 'Yan sanda a Iraki sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a wata kasuwa mai farin jini da ke bayan garin Bagadaza babban birnin kasar ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya. Jami'ai sun ce akalla waɗansu mutane 26 suka ji raunuka a harin da aka kai a kasuwar Narawan da ke kudu maso gabashin Bagadaza. wani jami'in tsaro ya ce waɗansu 'yan ƙuna baƙin wake guda biyu ne suka buɗe wuta kan farin kaya a kasuwar jiya litinin da dare kafin suka tarwatsa kansu ƙungiyar is ta ɗauki alhakin harin a wani sako da ta buga a kafar watsa labaranta ta amak bayan ganawarsu da shugaban amurka donald trump 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican sun ba da tabbacin su ta kaɗa kuri'a kan gagarumin tsarin haraji a mako mai zuwa da zai zabtare harajin kamfanoni na dindindin ya rage harajin da ma'aikata ke biya a kan albashinsu na ɗan ƙaramin lokaci ya kuma ƙara yawan bashin da ake bin amurka da sama da dala tiriliyan ɗaya shirin da aka yi wa wannan mako shine a kaɗa kuri'a a kan dokar haraji a majalisar dattijai in ji ga gagarabado masu rinjaye john corin na jihar texas manufar ita ce a sake zaburar da tattalin arzikin ƙasa. Jami'an ƙasar Turkiyya sun ce suna zuba ido su gani ko Amurka za ta cika alkawalin da ta yi da suka ce shugaban Amurkan Donald Trump ya yi wa takwaran aikinsa na ƙasar Turkiyya a makon da ya gabata na daina sayarwa mayakan kurdawa da makamai da ya taka rawar gani wajen murƙushe mayakan IS a Siriya. Firayim Ministan ƙasar Turkiyya Mevlut Cavusoglu shi ne ya sanar da alkawalin yayin taron manema labarai jim kaɗan bayan tattaunawar shugabannin ta wayar tarho a ranar Juma'a. Sai dai sanarwar ta fada White House ta fitar da ta bayyana tattaunawar ta wayar tarho da shugaban ƙasar Turkiyya yi Erdogan ya yi da ta yi taka tsantsan. Ta ce Trump ya kuma shaida wa shugaba Erdogan dangane da gyaran fuska da ake yi game da wannan lamari na goyon bayan da muke ba abokan ƙawancenmu da ke Siriya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A hukumance an yi baikon yarima hari na burtaniya da 'yar wasan fina-finai ba Amurka Megan Markel. Mahaifin hari yarima Charles shine ya sanar da haka a wata sanarwa jiya Litinin. Sanarwar ta ce mai martaba yarima Wells yana farin cikin sanar da baikon hari da Miss Megan Markel. sanarwar kuma ta kara da cewa za a auren ne da kakar shekara ta 2018 za a kuma ba da karin haske a kan bikin auren nan gaba iyayen makel su ma sun fitar da tasu sanarwar suka ce muna matukar taya megan da hari murna makel tana da ruwa biyu mahaifinta bature ne mahaifiyarta kuma bakar fata Makel ta ce ta ji takaicin yadda kafofin yada labarai suka rika bibiyar jinsinta sai dai ta kara da cewa ita da hari ba su taba mai da hankali akan wannan ba muna mai da hankali ne kawai akan yadda rayuwarmu za ta kasance in ji Makel. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga Abuja Najeriya inda shugabannin addinai ke taraba addinai da aƙidojin tsanani da tashin hankali. Nasir Adamu Ilkaya gare ka. Fakewa da addini wajen kai hare-hare na ta'addanci ya sanya shugabannin musulmi da Kirista a Najeriya nesan ta'addinan daga wannan ɗabi'a. Harin makon jiya kan masallaci a Mobi inda fiye da mutum hamsin suka rasa ransu da wasu hare-hare da ke faruwa a arewa maso gabashin Najeriya da fitinar kabilanci da kai rikide. Hakan ya sanya shahararren malamin Islama shek Yakubu Musa Hassan Katsina nuna matukar damuwa. Jihadi ma a inda ma ake jihadi annabin rahama da duk wani jagora yakan sanar da kumandoji cewa banda kashe yara ƙanana. rana banda kashe mata banda kashe masu ibada da suke wurin ibadarsu banda kashe manoma da suke wurin aikin nomansu ko kasuwanci da sauransu ma'ana waɗanda ke faɗa da mu su ne abokan faɗa waɗanda suke neman al'umma musulmi su kashe wanda kuma kowane irin society ya yadda da mutum ya kare kanshi a yayin da aka zo ana neman da jinin shi. shagiya ko Musa ya ba da wata shawara kan yadda yake ganin za a ƙara dakile ayyukan miyagun iri. Ina kuma kira da babban murya Najeriya ga sojojin Najeriya su ɗauki hikimar biyan lada da kuma alkawalin ɓoye sirri ga duk wanda ya zo ya tona asirin waɗansu waɗanda suke so su je su zuba joni mutane a coci-coci ne ko a masallatai ne da sauransu. An gwada a ƙasashen duniya da dama an samu nasara a kan shi. A ziyarar da ya kawo ofishin muryar Amurka Abuja shahararren mai bishara Pastor Wide Boru ya ce addini zaman lafiya yake koyarwa. In ka gan mai fadan addini ni a fahimta na jahili ne. amma babu addini da ya ce a yi fada ko a kashe mutum kashe mutum ba gare ba dalili sabani ma a cikin addini akwai yadda addini ta tsara yan mutum ya yi wannan laifi ga hukunci zai mai ga wurin za su aiwatar da wannan hukuncin a rabe da guzuma ana harbin karsana in yau krista ya yi abu da ba daidai ma ya ce wani mutum ya yi haka sai ce ai krista ya yi in wani abu ya faru yau musulmi ne ya yi abin sai a ce ai musulmi ne suka yi alakanta wannan laifin da addini ko kuwa mabiyan addinin ba adalci ba ne babu addini da ya koyar da fada ko a kashe mutum babu gaire babu dalili. Najeriya ta sha fuskantar fitina ta hanyar shiga rigar addini, ƙabilanci ko bangaranci. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, kafin mu ci gaba ga wannan. Familia Jackie. kaji an ce mai aniyar ka bi ka yana ta faɗa aniyar ce ba shi da alheri can zuci. Lafiya

Karuna lafiya lafiya lafiya. Dan zo da na sai bashari, mamman bare duba girman su, kana bare duba kankanta ya birni. Lafiya zaki, mamman baba kalade madam. Bari duba girman su bashari bane da ka kankanta daurawa. Lafiya zaki, mamman baba kalade madam. Baba shi je ofis kuma binciken lantarki. shirye mulkin yan beni. Lafiya, lafiya. Lafiya, lafiya. Lafiya, lafiya. To a gaida marigayi Mahdi mai dogon zamani. To yanzu kuma bari mu kaɗa jihar Niger Najeriya inda aka ƙaddamar da yaƙi da rashin ayyukan yi da kuma shan magan ƙwayoyi tsakanin matasa. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. Batun illar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasan Najeriya shine ya ɗauki hankalin masu jawabai a wani babban taron yayi wasu matasa 125 da suka koyi sana'o'in hannu a jihar Niger, Najeriya. Gidauniyar Sani Bello ce dai da ke garin kwanta gora ta ɗauki nauyin koyar da waɗannan matasa da akasarinsu sun fito ne daga gidan iyalai masu ƙaramin ƙarfi. Alhaji Usman Sani Bello shine mataimakin shugaban wannan gidauniya ya ce ko baya ga horar da matasan suna ƙoƙarin faɗakar da su akan illar shaye-shayen miyagun ƙwayoyin. Wato wannan illar shaye-shaye da yake a wurin matasa ya zama wato wani irin tashin hankali wani fitina wani bala'i kuma wannan abin babban illa ce a gare mu in ba mun tashi tsaye ba mun yaƙi akan wannan abin zai zo karfin mu kuma wannan tun ba mu na arewa ba su haɗa hannu hannunsu a yaƙi kemis ɗin da suke sayar da abubuwan nan a hana sayar da abubuwan nan. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya halarci wannan taro ya ci batun shaye-shayen fa na matukar damun su. Ai maganar shaye-shayen nan ma shi fi damun mu kaji yadda aka yi bayani wasu ma masai suke shaka wasu na samun kashin ko kadangare ne su naɗe shi kamar taba kamar wiwi su sha da sun sha sai ga sun shi su fita aiki duk wanda yake cikin shaye-shayen kwaya to bai ma natsu ba balle haka koya mishi na abu. Masanin masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Alhaji Sa'idu Abdullahi ya ce koyar da sana'o'i ga matasan yana da amfani amma akwai bukatar wayar da kansu. To at least wayarwa yana da muhimmanci ya gane muhimmancin abin da ake ana so ne a taimake shi a taimaki rayuwar shi da zaran an yi wannan wayarwa din dan sai koyon sana'a ya Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin matasan da suka koyi sana'o'in. Sunana Aisha Abdullahi. akwai mm, amma abubuwa da yawa farko dai ina daga catering department ne watan na dafa abinci. Sunana Victor Mora na koya ni computer injiniya ne na koyan da ake gyara kwamfuta. Babban daraktan wannan gidauniya Mr. Zakari Ikani ya ce matasa sama da ɗari takwas ne suka koyi sana'o'i daban-daban da za su iya dogaro da kansu a ƙarƙashin wannan gidauniya daga shekara ta 2011 zuwa yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To gaida Mustapha yanzu kuma bari mu koma gefe guda baba ku makeri ya gabatar mana da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya koma ƙeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake muku sallama a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da kawo muku hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwali da Ahmad Tijjani Muhammad mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsari na jihar Kano. Idan mai saurare bai manta ba, a wancan mako hirar ta kai inda bakon namu Ahmad Tijjani Muhammad yake cewar ana samun ragowar yawan hatsarin mota a Najeriya amma karuwan yawan mutane da motoci shi ne ke sa ba a ganin saukin hatsiran inda shi kuma wakilin namu ya yi masa tambaya yana cewar gashi ce yana raguwa alƙalman nan amma duk shekara ko kuma ma wani zango na shekara kukan fitar mana da alƙalman nan sai ka ga in kuka faɗe su sai kwakwalwar mutum ta buga kenan za a iya cewa duk da haka ana samun ci gaba duk da haka ana samun ci gaba saboda in ka kwatanta shi da na shekara ɗaya biyu uku na ba sai gani wannan shekaran ya ragu kuma muna fata haka zai ci gaba da raguwa har lokacin da allah zai sa ku kasance muna cikin ƙasashen da suke samun ƙarancin accident a hanyoyinsu izinillah baya ga ɗabi'un masu amfani da ababen hawa ko ita kanta hanya menene kuka gano cewa misali yana taimakawa wurin afkuwar alkalman da ake samu na yawan hatsura ko a jikata ko ma a rasa rai dama ai abubuwa uku su ne mahimmai masu jawo accident na farko shi direba mai tukin mota misali na biyu environment hanya na uku ita kanta mota to ko da wa'incan guda biyun da hanya da motan suna iya kawo tsatsafi to za ga cewa shi direba shi ne dai number one misali idan ka san hanya daga nan zuwa wuri kaza bai da kyau ai a matsayinka na direba mai hankali sai kai mai sai ka tafi a hankali misali nake baka Motan nan kai ne yake da ita kai kamata ka rika cikin ɗinta kullum gari ya waye kafin ka tuka misali za ka duba wasu abubuwa wanda zai tabbatar maka Motan nan tana cikin lafiya ko ba ta cikin lafiya kafin ka tuka to idan ba kai nan abubuwan ba to aka je aka sami wani abu laifin da zai dawa kanka to in ka cire wa'annan guda biyu za ga cewa attitude kamar da na ce maka halayen mutanenmu shine kan gaba wurin jawo accident misali kamar da na ce maka a yau muna da direbobi wanda suka tashi daga nan kano misali zuwa jos waya ana musu kirari ko jos ko lahira tafiyan da suke na gudun wuce sa'a sai ga mutum yana tafiya a kan kilomita 120 150 wani da 180 ina hanyar da za ka yi wannan gudu a najeriya to ga ga wannan daga ɗabi'a ne na mutum za ga mutum yanzu ka fita za ga irin lodin da ake ma mota wannan lodin idan kowane mota da ka gani akwai ka'idan nauyin da ya kamata ta dauka kana wuce wannan ka'idan to ita ma za ta fara maka nuna maka wasu ɗabi'u na rashin da ita kanta mota na biyu balance ɗinta daidaituwanta akan hanya mm. saboda ita kanta tana kan kamar spring ne ai kuma an saita ta akan wani nauyi idan nauyin ya wuce za ga zai affecting balance in mota ne control system da steering da menene duka yi depending akan akan balance din na mota ita kanta tayan akwai nauyin da ya kamata ta dauka in ya wuce wannan zai shafe ta tana iya fashewa ko yaushe sau da yawa za ka ga cewa direba ya ɗauki mutane a gaba tsakanin direba da kofa ma sai ka ga mutum wai suna kiran shi aljihu sai ga direba yana kokarin taka burki amma yana taka kafan wani saboda mutanen da ya sa don me kana tukin mota zaka sha abin maye kowa ya sani cewa da ka sha wani abu na sa maye zai shafi rizinin naka tunaninka da inda kake lissafin abubuwa da zai shafa shi sa za ga mutum yana ganin mota ya shige ta amma shi a tunaninsa saboda ya sha wani abu gani yake kamar zai wucewa kafin motar ta zo za ga mota na zuwa kai kuma kana uba take to za ga duk daga abin irin yawancin abubuwan da suke kawo accident na daga ɗabi'un direbobi ne wato amma yayin da kake wannan bayani komanda eh, sai mai saurari ya ce to ina jami'an ku suke domin kamar yadda kai bayani a baya eh. shine eh, hususan an kafa ku ne don ku lura da waɗannan abubuwa to ai yanzu ba mu iya kasancewa ko ina a lokaci guda misali in ka tashi daga nan zuwa kaduna ba za ka iya ganin mu kowane kilomita ɗaya ka gamu ba ko da yake mun yi ƙoƙari hukumar mu ta yi kokari ta sa ofisoshi office office bayan kowane 50 kilometers misalin ka tashi daga nan kano kana zuwa ciroma akwai office daga nan zuwa ciroma is about 50 kilometers also in ka tashi daga ciromawa za ka je ka eh, tashan yari nan ma akwai ofis daga tashan yari zari akwai ofis daga nan birnin yaro akwai ofis kafin ka je to duk wannan kokari muke yi musa jami'an mu to amma tsakanin waɗannan ofisoshin inda muke ije mu suna aiki a nan ne abubuwa da yawa su to bari mu tsaya a nan sai kuma sabon mako za mu ci gaba da kawo muku wannan hira a madadin bakon namu ahmad tijjani muhammad mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira a jihar kano da wakilinmu mahmud ibrahim kwari da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya koma makeri ne daga washington nake sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga silbar ma da shiri na gaba Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa matakin cafke tsohon ministan harkokin wajen kasar Senegal Sheikh Tidiane Gadio biyo bayan binciken hukumar FBI da ya tabbatar da samun sa da laifin cin hanci ya tayar da hankalin wasu kusoshin gwamnatin jamhuriyar niger waɗanda ake zargi da harkallar Iranium Gate wace a yayinta aka karkata miliyan dubu ɗari biyu na sefa bayan sayar da karfen Iranium ta bayan fage. jaridar le republican ta bayyana cewa cin hanci ya fara kamari a makarantun sakandare mallakar gwamnatin niger inda bayanai ke nunin wasu shugabannin makarantun sakandare da haɗin gwiwar wasu manyan jami'an ma'aikatar ilimi na bayar da gurbin karatu ga ɗaliban da aka riga aka kora daga makarantu masu zaman kansu saboda rashin yi wa malamai ɗa'a ko wasu dalilai masu nasaba da rashin hazaƙar karatu a takaice sun mayar da makarantun gwamnati tamkar mallakinsu in republican jaridar lankitar na cewa shugabannin afirka na shirin tantaunawa da shugabannin kungiyar tarayyar turai a taron da zai gudana a ranakun 29 da 30 ga watan nuwamba a birnin abidjan domin zakulo hanyoyin da za a wa halin bautar da bakaken fata 'yan cirani suka tsinci kansu a libya jariyar ta ce shugaban ƙasar Nijar wanne tuntuni ya kira jakadar libya a fadarsa domin ya yi bayani akan wannan aika-aika ya sha alwashin tattara dukkan masu bakin fada a ji na wannan nafiya a yayin wannan haduwa. Le Nouveau Republican na cewa jam'iyyar NDP zaman lafiya ta fada cikin halin maraici karo na biyu a sakamakon rasuwar shugabanta Kanal Musa Mummuni Jarmakwai mai ritaya. Wanne ya ɗare shugabancinta bayan rasuwar shugaban jam'iyyar Nafil Azal Adamu Mummuni Jarmakwai, wanda a bayan rasuwarsa baraka ta kunno kai a tsakanin wasu mataimakansa. dalili kenan da jaridar ke cewa rasuwar musa wani babban gibi ne ga jam'iyyar ta ANDP zaman lafiya yayin da Harrison ke cewa Nijar da kanta ce ta girgiza a sakamakon wannan rashi saboda yadda aka san Musa Jarmakwai da kishin ƙasa da mutunta jama'a sannan yana daga cikin sojojin da ake ganin basu damu da daudar duniya ba kamar yadda ya gwada a lokacin da ya yi watsi da tayin da aka yi masa a 1999 lokacin da sojoji suka bukaci ya ja ragamar mulkin rikon ƙwarya bayan kifar da janar ba'are mai nasara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sulaiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu wajen alaikum. Muryar na Sunana Bako Arbike. zai waje daga garin wamba majin kunyi mai nasara na jihar nasarawa ra'ayi na a kan maganin toligate ne wanda ake samu da shi ina zan yi haka ba adalci ba assalamu alaikum murai amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na garin jeja shawara ga janar muhammadu buhari janar muhammadu buhari in gaskiya ne ka ba gwamnoni kuɗin da za su biyan fanshi da gratut da sauransu da tallafin da ka ba su idan ba su bayar ba ka san mataki wanda za ka ɗauka ɓace kuɗaɗen da ka ba su don ka taimaka ma al'ummarka su samu walwala da sa'ida wallahi general yanzu dubu goma sha takwas ba su rike rayuwa in dai ana son a samu karantar so da ilimi da ingantaccen al'amura kasa gawa ba mu da uwa ba mu da uba ba mu da kaka sai najeriya don allah a tuzi matsaloli na najeriya allah ka dafa ma najeriya da 'yan najeriya assalamu alaikum boa america allah dai ya saka muku da alheri daga musa ovale sarkin zuwa ringin jigawan najeriya don allah biyu ya ku roƙa mana gwamnati mai adalci wannan gwamnatin buhari kowa naka ka taimaka mana kamar yadda kasashen waje suke wa nakasassun su ka ɗauke mana wani irin araba ne daga kan haraji ki ruwa ku buta duk a ɗauke mana bayan haka muna son ya zama doka gaba ɗaya a hana kama mu mu ma ɗan najeriya ne kuma 'ya'ya ne To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Alheri Grace Abdu da ta taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salomon Abu da injiniyan mu Jonas Kumin ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.